da wani abu ƙara shawara nake ƙara ba mata da maza matan aure samari ka yarda da mutum ka so mutum ka riƙe shi amana tamkar yadda aka baka mace a gidansu amana haka kai ma in ta shigo gidanka ta fa zama amanan nan da aka baka kar ka yi abin da ran mace zai yi saurin ɓaci ina sabida mu mata nan da nan ka ga ranmu ya ɓaci ina bai dace ba ya kamata a ce da irin soyayyen da zaka nuna ma matarka budurwarka da za ta ji daɗi za ta ji a duniya ba wanda take so ba wanda take ƙauna fasi kai in ba ka nuna ma mace ko matarka irin soyayyen nan za ta dinga ji wannan ba so na yake ba bari in gudu daga gurin shi in tafi gurin wani saboda wani zai iya nuna min san da mijina bai mun ko kuma san da saurayi na bai mun a'a za ka gani so da dama saurayi ya zo ya ce yana son ka to ya ce yana son ka yau zai zo gidanku gobe ba zai zo ba a bar zuwa gidanku za ka ga saurayi yana son ka ke ma kina son shi bai damu da ya kira ki a waya ba bai damu da ya san abubuwan da ke damun ki ba to shawara zan baki ga ke mace alamomin da za ki san cewa namiji yana son ki ƙwaya hudu ne zan baki duk da cewa suna da yawa in kina so ki gane cewa saurayi yana son ki ko kuma mijinki yana son ki an san miji wannan dole sai ya so ki saboda ke ce wacce ya aura za ku yi tarayyar rayuwanku har ƙarshe shi kuma saurayi da budurwa a kowane lokaci za su iya rabuwa saboda me ilan ba shi ba ita bace wacce za ta aura ko kuma ba shi ba ne mijinta da za ta aura shi wa ina abubuwa guda hudun nan da za ki tantance cewa saurayinki yana son ki abu na farko za ki ga saurayinki zai damu da abin da ke ki. zai damu da me ke me meye farin cikinki menene abin da zai bata miki rai saboda ya guji abin da zai bata miki rai baya son ranki ya ɓaci na biyu za ki ga saurayi yana yai ta kiranki a waya zai damu da ya ta kiran me kika ci me za ki ci me kika yi menene abin da za ki je ki saurayi zai damu da wannan zai damu da inda ki je fitanki ya zo ya raka ki ko kuma menene nan ma alamomi ne na nuna cewa saurayi yana son ki na biyu saurayi yawanci sau da dama yanzu sun ɗauka wasa ne bare mazan ma sun ɗauki abin abin wasa za ka ga ya zo gurin budurwar shi zai ce ina so in je in ga mamanki ina so in je in ga mamanki saboda a fara maganan aure ina inda za ki gane cewa saurayinki nan ma ki yake yi ki ce mai to ji ka zo mu je mamana ta ce tana so ta ganka tana so ta gankan nan in ka gaya mai hakan a nan take za ki gan shi in waya kuke yi nan take zai kashe wayan shi bayan an jima ya ce katin shi ya kare. <laughs> in kuma zuwa gidanku ya yi to zuwa gidan kuɗin nan da ya yi kika ce mai yauwa